وايه لهم الارض الميته احييناها واخرجنا منها حبا فمنه ياكلون alama ga masu ƙaryata tashi bayan mutuwa ita ce wannan ƙasa busasshiya mai fari mun saukar da ruwa daga sama a kanta sai muka fitar da tsirrai iri-iri a cikinta da ƙwayoyi kala-kala don mutane su ci to wanda ya raya wannan ƙasa ta hanyar saukar mata da ruwa da fitar da tsirrai, hakika shi mai iko ne akan rayar da matattu bayan sun mutu.